Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha daya Matan Solomon Sarki Solomon ya ƙaunaci baƙin mata, ban da ’yar Fir'auna, ya auri Mowabawa, Amanawa, mutanen Edom, Sidoniyawa da Hittiyawa, sun fito daga al'ummai da Ubangiji ya ce wa Isra'ilawa, Kada ku yi aurayya da su, domin tabbatacce za su juye zukatanku. zuwa ga waɗansu alloli, duk da haka Solomon ya manne musu, ya nace, yana ƙaunarsu, ya auri mata ɗari bakwai, haifaffun gidan sarauta da kuma ƙwarƙwarai ɗari uku, matan nan nasa suka karkatar da shi, Yayin da Solomon yake tsufa, matansa suka juye zuciyarsa ga bin waɗansu alloli, zuciyarsa kuwa ba ta bi Ubangiji Allahnsa ɗungum, kamar yadda zuciyar Dauda mahaifinsa ta kasance ba, ya bi Ashtarot, alliyar Sadoniyawa da Molek, allahn da aka hana na amanawa saboda haka Salaman ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji, bai bi Ubangiji gaba ɗaya kamar yadda Dauda mahaifinsa ya yi ba. A kan tudu gabas da Urushalima, Solomon ya gina masujada a can domin Kemosh, allahn da aka hana na Mowab. da Molek allahn da aka hana na Ammonawa, ya yi haka domin dukan baƙin matansa waɗanda suka ƙone turare suka kuma miƙa hadayu ga allolinsu, Ubangiji ya yi fushi da Solomon domin zuciyarsa ya juye daga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya bayyana masa sau biyu, ko da yake ya hana Solomon bin waɗansu alloli, Solomon bai kiyaye umarnin Ubangiji ba, saboda haka Ubangiji ya ce wa Solomon, Da yake halinka ke nan, ba ka kuma kiyaye alkawarina da ƙa'idodina da na umarce ka ba, tabbatacce zan yage masarautar daga gare ka, in ba da ita ga ɗaya daga cikin bayinka, amma saboda Dauda mahaifinka ba zan yi haka a zamaninka ba, zan yage ta daga hannun ɗanka, amma ba zan yage dukan sarautar daga gare shi ba, zan ba shi ƙabila ɗaya. saboda Dawuda bawana da kuma saboda Urushalima wadda na zaɓa, abokan gaban Solomon Sai Ubangiji ya tara wa Solomon wani abokin gaba mai suna Hadad, mutumin Edom, daga gidan sarautar Edom A shekarun baya Dauda ya ci Edom da yaƙi, Yawa shugaban sojojinsa ya tafi can domin ya binne Isra'ilawa, waɗanda suka mutu a yaƙi, sa'ad da suke a can, sojojin Isra'ila suka kashe kowane ɗa namiji a Edom, Yowab da dukan Isra'ilawa suka zauna a can wata shida, sai da suka hallaka dukan mutanen a Edom. Amma Hadad yana ɗan yaro a lokacin, wanda ya gudu zuwa Masar tare da shugabannin mutanen Edom, waɗanda suka yi wa mahaifinsa hidima, suka taso daga Midiyan suka tafi Faran, sa'an nan suka ɗauki mutane daga Faran suka tafi Masar zuwa wurin Fir'auna, wanda ya ba wa Hadad gida da ƙasa ya kuma tanada masa da abinci. Fir'auna ya ji daɗin Hadad har ya ba shi ’yar'uwar matarsa sarauniya Tafenes aure, ’yar'uwar Tafenes ta haifi masa ɗa wanda ya kira Genubat, wanda Tafenes ta yi renonsa a fadan sarki, a can Genubat ya yi zama da ’ya'yan Fir'auna Yayinda yake a Masar, Hadad ya ji Dauda ya huta tare da kakanninsa, ya kuma ji cewa Yowab, shugaban mayaƙa, ya mutu, sai Hadad ya ce wa Fir'auna, Bari in tafi don in koma ƙasata. Fir'auna ya tambaye shi ya ce, Me ka rasa a nan da kake suka koma garinka? Ya ce, Ba kome, amma ka dai bar ni in tafi, Allah kuwa ya tayar wa Solomon wani abokin gāba mai suna Rezon ɗan Eliyada, wanda ya gudu daga maigidansa Hadadezer sarkin Zoba, Rezon ya tattara mutane kewaye da shi, ya zama kuma shugaban ’yan tawaye sa'ad da Dauda ya hallaka mayaƙan Zoba, ’yan tawayen suka tafi Damaskus, inda suka zauna suka kuma yi mulki, Rezon ya zama babban abokin gaban Isra'ila cikin dukan kwanakin mulkin Solomon. ya ƙara rikici a kan rikicin Hadad, Rezon ya ƙi mulkin Isra'ila da dukan ransa, saboda haka Rezon ya yi mulki a Aram ya kuma ƙi jinin Isra'ila. Yerobowam ya yi wa Solomon tawaye Haka ma Yerobowam ɗan Nabet shi ma yi wa sarki tawaye, shi ɗaya ne daga shugabannin Solomon, shi mutumin Efraim ne daga Zereda, mahaifiyarsa kuwa gwauruwa ce mai suna Zeruwa Ga yadda ya tayar wa Sarki Salaman. Sarki Salaman ya gina madogaran gini, ya ciccike wurare a katangar birnin Dauda mahaifinsa da ƙasa To, Yerobowam mutum ne mai fasaha, sa'ad da Salaman ya ga yadda matashin yake aiki da himma, sai ya sha shi ya lura da dukan aikin gandu. na gidan Yusuf Da Yerobowam ya fita Urushalima, sai annabi Ahiya mutumin Shilo ya tarar da shi a hanya, lokacin kuwa Ahiya yana sanye da doguwar riga, ba kowa a filin sai su biyu kaɗai. Sai Ahiya ya kama sabuwar rigar da yake saye da ita, ya yage ta gida goma sha biyu, Sa'a na ya ce wa Yerobowam, Ɗauki gida goma wa kanka, gama abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce ke nan, Duba, zan yage masarauta daga hannun Solomon, in ba ka kabilu goma, amma saboda bawa na Dauda da kuma birnin Urushalima, wadda na zaɓa daga dukan kabilan Isra'ila, zai sami kabila guda. Zan yi wannan domin sun yashe ni suka kuma yi wa Ashtarot, alliyar Sidoniyawa, da Kemosh, allahn Mowabawa, da kuma Molek, Allahn Ammonawa sujada, ba su yi tafiya a hanyoyina ba, ba su kuwa yi abin da yake daidai a idanuna ba, ba su kiyaye farillaina da dokokina kamar yadda Dauda mahaifin Solomon ya yi ba, amma ba zan ɗauki dukan masarautar daga hannun Solomon ba, na naɗa shi sarki dukan kwanaki ransa saboda Dauda bawana, wanda na zaɓa, wanda kuma ya kiyaye umarnai da farillaina. Zan ɗauke masarautar daga hannuwan ɗansa ne in ba ka kabilu goma, zan ba da ɗaya ga ɗansa don kullum Dawuda bawana ya kasance da fitila a gabana a Urushalima, birnin da na zaɓa in sa Sunana, amma fa, ga kai zan ɗauke ka, za ka kuwa yi mulki bisa dukan abin da zuciyarka take so, za ka zama sarki a bisa Isra'ila. in ka aikata dukan abin da na umarce ka, ka yi tafiya a hanyoyina, ka kuma yi abin da yake daidai a idanuna, ta wurin kiyaye farillaina da umarnaina, kamar yadda Dauda bawana ya yi, zan kasance tare da kai, zan gina maka masarauta mai dawwama kamar wadda na gina wa Dauda, zan kuma ba da Isra'ila gare ka, zan ƙasƙantar da zuriyar Dauda saboda wannan, amma ba har abada ba. Solomon ya yi ƙoƙari ya kashe Yerobowam, amma Yerobowam ya tsere zuwa Masar, zuwa wurin sarki Shishak, ya zauna a can sai bayan mutuwar Solomon. Mutuwar Solomon Game da sauran ayyukan mulkin Solomon da duka abubuwan da ya yi, da hikimar da ya nuna, an rubuta su a littafin tarihin Solomon. Solomon ya yi mulki a Urushalima a bisa dukan Isra'ila shekaru arba'in. Sa'an nan ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dauda mahaifinsa, sai Rehobowam ɗansa ya gāje shi a matsayin sarki.